وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتف أثرهم وسار على ناجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا ودياتا تبتك ألا أبنجزا تالكي ميكومي ميتككي إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a tara ga watan rabi'u thani bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda yi daidai da talatin ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin tsokaci da malam yake yi wa duk wani ahli sunna na duniya ga baki daya wanda yake so ya koma ga ubangijinsa salin alin bayi da matsala a ƙudurinsa to ya yi taka tsantsan da 'yan bidi'a da kuma wa'anda suka yi zurfi suka buɗe ƙofa na ilimi na falsafanci wanda yana daga cikin ƙofar da ya ɓatar da malamai da dama a baya haka har ila yau idan mutum ya kutsa cikinsa yana iya samun matsala a ƙudurinsa duka wannan ba komai ya sa malam ya faɗaɗa wannan bayanin ba face faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula Allah ce lallai jinka wal basara da ganinka wal fu'ada da zuciyarka kullu ula'ika kana anhu mas'ula kowanne sai Allah ya tambaye ka a kansa to wani zai yi mamaki ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abin da zuciya ya yi tunani ba za a kama shi a kai ba e wannan tabbas haka ne amma abin da zuciya ya kudurta mara kyau da sunan ibada sai Allah ya tambaye ka a kai shine magana da imamu shafi'i yake cewa wannan ayar tana magana ne akan aqida albasara alfuad anan bi ma'ana zuciyarka menene ka kudurta dangane da ubangijinka saboda wajibi ne a matsayinka na musulmi akwai arkanul imanu billah akwai rukunan yin imani da Allah guda hudu ne na farko al-imanu bi wujudillah sai kai imani akwai Allah saboda akwai wanda da yawa ba su yadda da samuwar Allah ba na biyu al'imanu bi rububiyyatillah yin imani da aikace aikatan Allah to idan kai imani da aikace-aikacen Allah to shimfiɗa ne wajen da za ka yadda da bauta masa shine na uku al'imanu bi uluhiyyatillah yin imani cewa Allah kadai ya cancanci a bauta masa kaman yadda imamu hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a da ya kawo a cikin littafinsa kissan ikrama ibn abi jahal a cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz as-sahaba ikrama ibn abi jahal yaron abu jahal lokacin da aka yi fatuhu makka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in aka kama shi a kashe shi sai ya gudu daman kasan daga makka zuwa jidda ai ba nisa kwata-kwata bai wuce 35 km ba saboda haka sai ya gudu ya je teku kogin maliya kenan ko zai gudu ya bar wannan jaziratul arab ya nisanta daga makka da abin da zai iya sa a kama shi to da ya shiga cikin kwale-kwale sai niniya mawuji ta kada ta dinga kada kwale-kwalen sai direban kwale-kwale ya buɗe baki ya ce to jama'a ku sani fa lata da uzza da manata ba za su amfana da mu a nan ba Allah dai shi ne kadai zai amfane mu kuma zai cece mu a wannan sai shuru ya ce ah ai allan da manzo Allah ya ce a bauta wa ya gudun masa ya shiga tekun nan kenan saboda lata da uzza kuma an ce anan lata da uzza ba za su tsiratar da shi ba sai Allah to ko a tudun ma shine kadai zai cece shi sai ya dawo ya ce ya tuba sai ya zo ya musulunta kuma musuluncin sa yayi kyau kaga rububiyar Allah ya gani ko ya yarda da me uluhiyarsa ya yadda cewa ne kaɗai ya cancanta abota masa saboda haka na hudu shi ne imanu bi asma'ihi wa sifatihi yin imani da sunayen Allah da kuma siffofinsa sunayen Allah ba wanda ya san adadinsu sai Allah kaɗai sai dai Allah ya tattala mana guda casa'in da tara cewa duk mutumin da ya haddace su ya san ma'anarsu yayi aiki da su zai shiga aljanna kaga a nan idan mutum ya san wa'annan da abin da suka kunsa da ma'anoninsu da kuma aiki da su to tabbas yana da lamuni daga ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wannan bayanin cewa zai shiga aljanna to kaga wannan shine rukunin yin imani da Allah guda hudu to dalilin da ya sa malam ya dinga faɗaɗa bayani tun sati wajen uku zuwa hudu kenan muna kan wannan maudu'i saboda da yawa daga cikin malaman musulunci sun samu matsala ta wannan babin ne za ka ga malami ya zama hamshaki ya koshi da ilimi amma matsalar da ya samu wannan fagen sai ka ga ya samu matsala a kudurinsa tsakaninsa da Allah kuma ka ji an ce mai kaza ne su an bin safwan ɗin nan da ka ji ana ta maganansa malami ne fa a zamaninsa yana da'awa da sauransu amma ga irin matsalar da ya samu to abu hanifa sai da ya samu wannan matsalar kaga wanda yake ma kusa-kusa kenan ko? to shi sa malam ya dinga tsokaci duk lokacin da aka zo wannan babin ka ga magabata ba sa daga kafa suna ƙara maimaita shi saboda da yawa daga cikin mutane abin da ke shubha yake sa su samu matsala a wajen kudirin su tsakanin su da ubangiji sai malam ya ci gaba da cewa wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadha al-bab wa huwa mustarshidun fakallimhu wa arshidhu malam yace duk lokacin da wani ya tambaye ka dangane da wannan matsala ta kuduri wa huwa mustarshidu yana neman shiriya kallimhu malam yace ka mai magana wa arshidhu ka shiryar da shi ka nuna mai gaskiya wa idza ja'aka yunaziruka idan ya zo maka yana so ya yi jayayya da kai akan kudirinka tsakaninka da ubangijinka abinda Allah ya wajabta maka ka yi kudiri akan yin imani da Allah ya yana so ya yi jayayya da kai fahzarhu malam ya ce ka yi takatsantsan da shi malam ya ce ka yi da shi fa inna fil munazaratil mira'a wal jidala wal mughalabata wal khusumata wal ghadaba malam ce saboda fa fil munazarati lallai a cikin munazara wato jayayyen da za ka yi da shi akwai almira'a akwai musu a ciki wal jidala akwai kuma kai da komowa akai a komo akan matsala Aita ta da jijiyan wuya wal mughalabata sannan akwai ina so in samu galaba akan wani ina so in samu rinjaye akan wani ban yadda ba ai kaza ne ai kaza ne kai tai ana irin wannan bai da fa'ida wal khusumata da kuma yin khusuma wal ghadaba har sai ya kai game an yi fushi wanda karshenta zaka ga jijiyan wuya ya fito to daga nan karshenta me sai kaga an fara uwa ka ubanka kafin ka hankali sai dai ka ga an fara kai mai naushi wannan shi shine fi sauki balle mu musamman a yankin afirka za ka ga matsi galibi muna da saurin fushi ba mu saba wai mutum ya kure ka da dalili ka ce na yadda ba sai dai ka ji karshen ta me zagi da naushi ɗabi'a mu kenan in ya ji an kure shi kawai kafin ka hankali sai dai ka ji ya haɗa mamari <laughs> in ya fi ka karfi in ko ya fi ka karfi ba sai ya fara maka ihu wannan ɗabi'ar mutane kenan to shi ne malam ce to yin jayayya a cikin addini akan irin wannan to abin da ke kai mutum zuwa gare sa kenan imamu abu hanifa yana da ɗa ana kiransa hamad ibn abi hanifa hamad din nan shi ma sai ya shiga fage na ilimin falsafa wata rana babansa abu hanifa ya fito kamar yadda imamul harawi ya kawo sa a cikin zammul kalam ya ce sai na ji muryansu ya daga ana hargowa kamar za a yi fada sai na ce ya kai hamad a kan ne kuke tattaunawa sai ce mun buɗe babi ne ƙofa muka buɗe a ilimin falsafanci muke jayayya sai ce ya kai hamad ka bar wannan ilimin ka ƙara kutsawa a cikinsa sai ce ah shi amma din yake ba da labari ɗan kenan ya ce na san babana mutum ne kaifi ɗaya in ya ce in yi abu zai wato in ya tsaya a kan abu shi kenan in kuma ya ce a'a a sai na ce ah baba ba kai ba ne da kake ce min in faɗaɗa ilimi a wannan fagen sai ce e da na ce yanzu kuma na hana ka kakai ya ce tun daga ranar nima na kame saboda da babana shi ma yana karanta wannan fagen ya samu matsala daga baya tuba ya bar wannan abin to ni ma ya ce min in bassa kuma na bassa to shine mala yake cewa a wannan fagen ana samun irin wannan matsaloli harshe ɗin za ka ba shi dama ya shigo zuciyarka saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito ya ce dan zai zo wa ɗayanku sai ya fara jefa masa wasu wasi sai ya fara ce maka me waye ya halitta kaza zaka ce Allah waye ya kaza zaka ce Allah waye kaza zaka ce Allah can sai zai ce maka shi kuma Allah waye yi shi yana so ya sa maka shakka akan me samuwar Allah manzo Allah ce idan ka ji haka ka ce amantu billah ni dai nayi imani da Allah kawai ba shi kenan ba dan ka tunkuɗe wato shubhar da shedan zai jefa maka a zuciya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'ummansa duk lokacin da ka ji ɗaya daga cikin irin wannan al'amari to ka nisance shi Allah da kansa yake cewa ma yujadilu fi ayatin lahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad Allah madaukaki yake cewa ma yujadilu fi ayatin lahi babu wa'anda suke jayayya a cikin ayoyi na Allah saboda Allah ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah madaukaki yake cewa sanurihim ayatina za mu nuna wa mutane alamominmu abinda ke nuna akwai Allah fil afaqi a sararin samaniya wa fi anfusihim a karan kawukansu hatta ya lahum har sai ya bayyana gare su annahu alhaq cewa Allah fa gaskiya ne kaga anan Allah subhanahu wataala yana nuna mana alamomin da zai sa ni da kai mu yadda akwai Allah saboda akwai diyewa waɗanda suke rayuwa wanda ba su ma yadda akwai Allah ba tun daga ƙuraishawa me suke cewa suna cewa in hiya illa hayatuna duniya. Na mutu wa na haya wa ma na illa dahar ai ba komai bane face rayuwar mu ta duniya muna mutuwa muna rayuwa amma ba abin da ke kashe mu sai zamani e idan zamani ya mana tsawo sai mu mutu kaga ba su yadda da wa kenan ba Allah sai Allah ya maida musu da martani sai Allah ce am khuliqu min gairi shay'in am humul khaliqun shin an halice su ne ba tare da komai ba ko kuwa su ne karan kansu masu yin halitta Allah ce am khalaqu samawati wal ard shin su ne suka halicci sammai da kasai bal la yuqinun me yasa ba sa samun sakankan cewa cewa Allah subhanahu wataala yayi wannan aikin yayi shimfidan nan Allah subhanahu wataala ya shimfida sama ya shimfida mana ƙasa da ai kana taratkan ko da a haɗe suke fafataqnahuma Allah ce na raba su sama ta ɗaga ƙasa aka shimfiɗa ta aka kakkafa duwatsu da za su rike ta ba za ta yi motsi ba Allah ce was sama'a banainaha bi aidin wa inna la musi'un sama mun halice ta da ƙarfinmu kuma mu masu faɗaɗa ta ne aidi a nan ba yad ba ne ana nufin ada ne manzarin ada ya idu aidan ada ya idu aidan bi ma'ana yana babin kala ya kilu kailan ba'a ya bi'u bai'an saboda haka bi aidin da ƙarfinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muka halicci sama saboda Allah ce kul a takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الله تقول كجايا موسى يا محمد أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ينزاق كافر شيء وانديها لجساء كسا شكين قانا كيبيو وتجعلون له أندادا كما كدنغ سامس كيشيوي ذلك رب العالمين wanda ya yayi wannan aikin fa shine ubangijin eh, talikai waj'ala fiha rawasiya min fawqiha Allah ya kafa duwatsu a samanta wa qaddara fiha aqwataha Allah ya tsara abinda ya taimaka wa ƙasan na kafuwa daga hanyoyi da makamancin haka da teku da sauransu fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki hudu sawa al-lisailin kaga biyu kenan da biyu an hada ya zama hudu Allah ce daidai ga masu tambaya sun sawa ila sama'i sa'annan Allah yayi nufin zuwa sama wa hiya dukhanun tana hayaki fa qala laha sai Allah ya ce wa saman saboda Allah ce rafa'a samkaha fa sawaha ko Allah ya daga ta sama ya daidaita ha sama kenan ko wa aghfasha laylaha wa akhraja duhaha ya fitar da duhun dare kenan sa'annan ya fitar da yini safiya a ciki kenan sai ce wal arda ba'da zalika dahaha kasa kuwa bayan haka Allah ya mata tsari da kiran kwai saboda haka shine yace fa qala laha sai Allah ya ce mata walil ardi da sama da kasa itiya taw'an aw karha ku zo min kuna so ko ba kwa so sai Allah ce sama da kasan sai suka ce kalata da sama da kasa sai suka ce wa ubangiji ataina ta'iina ga munan zuwa ya Allah masu biyayya gare ka kaga da karfin kenan ko shine was samaa banainaha bi aidin kenan wa inna la musi'un sai ce hunna sab'a samawatin sai Allah yayi hukuncin suka zama sammai guda bakwai wa auha fi kulli sama'in amraha Allah yayi wahayi ga kowace sama ababan da ke cikinta da makamancin haka wa zayyana sama'a dunya bi masabiha Allah ce muka kawata saman duniya da fitulu sune taurarin da suke saman duniya sai ce wa hibra kuma da kariya daga aljanu idan suna so su saci maganan da mala'iku suke tattaunawa tsakaninsu da juna saboda hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah yana magana yana wahayi karan kugin wahayin Allah maganar da yake yi sai mala'iku su dinga jinsa kaman karfe a jikin kasa su sai su suma kowane mala'ika zai suma hatta mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ne farkon wanda zai farfado sai Allah ya yi masa wahayi idan Allah ya masa wahayi sauran mala'iku sai su farfado idan suka farfado sai su dinga tambayin mala'ika jibrilu ma za qala rabbukum qalu alhaq wa huwa aliyyul kabir shine Allah ce wala tanfa'u shafa'atu hu illa liman adhina la hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaq wa huwa aliyyul kabir Allah ce ceto ba za ta yi amfani a wurin Allah ba sai wanda Allah ya yi masa izini a ranar tashin kiyama hatta iza, fuziya, an qulubihim a lokacin da aka cire tsoron nan da firgicin nan a zukatan mala'iku in suka farfado daga sumansu qalu za qala rabbukum sai su dinga tambaya me Allah ya ce to a lokacin da mala'iku ke tattauna Allah zai gaya wa mala'ika jibrilu shi kuma sai ya gaya wa wa'annan mala'ikun Allah ya ce yau ba yau juma'a ba kowace rana akwai umarnin da Allah ke yi wa bayansa mala'iku to shi sa Allah ce ya yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu min? huwa fi sha'an kowace rana Allah na sha'anin wa bayansa a bukatunsu to a yau na jima'a kenan ko mala'iku na su dinga tattaunawa cewa Allah ya ce kaza cikin daren nan wani zai yi kaza ko kaza zai faru ko kaza zai faru to a lokacin ne aljanu suna hawa kafaɗan juna su ji wannan kalma wani lokaci kafin su ji sai a jefe su da wannan tauraron da Allah ce wa hibra bi ma'ana kariya ne to sai a jefe su da shi sai su karere wasu su karere wasu su mutu daga cikinsu to wani lokaci kuma idan mutum ɗaya daga cikin aljanu ya ji kalma ƙwaya ɗaya sai ya gaya wa na kusa da shi na kusa da shi ya gaya wani kusa da shi har su kai na kasa to daga nan shi kuma waɗanda suke mu'amala da bokaye a cikinsu sai su je su gaya wa bokayensu cewa abu kaza zai faru sai su ƙara ƙarya guda ɗari a cikin nasu to shine wata rana zaka ji wani boka ya ce kaza zai faru kuma sai ka ga abin ya faru to guda ɗayan nan da ya ji ɗaya ne wanda aljanu suka ji mala'iku sun faɗi sai suka gaya masa ba wanda za a ce ai bokan nan ya san me ke faruwa ba a'a ba abin da ya sani ina fata an gane to wannan shine dalilin da yasa yake cewa was-samaa banaynaha bi aidin wa inna musi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun kasa kuwa mun shimfida ta Allah ce ma da masu shimfidan nan Allah yayi aiki ya yaba aikin sa fa qadarna fa ni'mal qadirun ko Allah shi ne ke da iko ya yi aiki kuma ya yaba aikin ni ko kai ba mu da iko mu yi aiki mu yaba sun Allah ya karba ko bai karba ba ba mu sani ba saboda ka sai dai mu kankan da kanmu mu kuka zuwa ga Allah mu yi burin ya karba amma ba wai mu yabi kanmu ba sai ya zama riya a ciki Allah sa mu dace malam ya cigaba da cewa wa qad nuhita an jami'i hadha jiddan malam yace an hana ka daga dukkan wa'annan ababan kada ka yi shi kada ka kutsa a ciki saboda zai sa ka samu matsala tsakaninka da ubangiji wa huwa yuzilu an tariqil haqq malam yace wannan tafarki na falsafanci yana gusar da mutum daga tafarki na gaskiya yana sa mutum ya fada ya samu matsala a kudurinsa tsakaninsa da Allah walam yablugna an ahadin min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nazara aw jadala aw khasama malam yace labari fa bai iso gare mu ba daga daya daga cikin malaman fikihun mu da malamai na musulunci cewa ɗaya daga cikin su yayi wato munazara yayi jayayya au mujadala ko kuma yayi sa'insa da wani au khasama ko kuma yayi musu da wani akan addinin musulunci ba mu taɓa samu labari ɗaya daga cikin magabata sun yi haka ba wannan malam sai ya buga maka misali dalilin da ya sa malam ya kawo maka wannan don ka sani cewa ba da dama na wajen munazara fa ba hanya ba ce ta sunnati wal jama'a saboda ƙarshenta wa'anda suke gefe sai a iya jefa musu shubha ina ta an gane sai a iya jefa musu shubha kamar wani daga cikin malami daga cikin malaman sunna ya zo zai yi munazara da irin 'yan ƙur'aniyun ka san mutumin da ya fi ka baki kuma mutumin da ba nasi zai kawo ba wahala za ka sha ko mutumin da ba nasi zai kawo ba kuma bai yadda da nasi ba wahala za ka sha ko da ya tashi yin munazara sai ya zo da muwadda da bukari da muslim da sauransu yana zuwa shi wancan malamin yana zuwa da shi yana zuwa shi sai ajiye su sai da yi dala haka sai ya zauna a kai shine kujeransa shi kuma wanda ya zo da su a matsayin su ne hujjojinsu shi kuma wannan ya zauna a kai to don Allah ka gaya min wani irin magana zai iya gaya mai sai ya kure shi ta sai ya koma zage-zage saboda ba irin abin da ake so ya yi ba kenan ɗaya kuma daga ciki shi ma haka da wancan ya jefa mai shuba sai buɗe baki ce to qur'ani fa akwai matsala sai ce to jama'a ku ji malamin ku ma da kansa ya ce qur'ani akwai matsala to shi yasa malam yake cewa ba sa buɗe wannan kofar saboda karshen ta za su iya jefa wa mutane shubha in shi malamin ba a jefa mai shubha ba na gefe kuma fa za a iya jefa mai shubha mai sauraro sai ya koma ya dinga tunani an ribace shi shi ma to shi sa malam yake kokarin ya mana tsokaci akan wannan babi da kuma babin wa'anda musamman ta irin wannan ne in kana sauraron su zaka ji an ka maka wani tatsuniya kwakwalwa ma ba zai ɗauka ba amma saboda sauraron da zaka yi sai ka ga yari baci zuciyarka shi sa zaka ga da kyar zaka tadda mutumin da zai ce maka in an yi maganar lakani bai yi tasiri a zuciyarsa ba daidai kunne mutane ne in aka fara maganar lakani za ka ja ce mhm saboda kaka da kakanni abin da aka koya mutane kenan lakani akwai lakani za ka ja fara to me lakanin to sai ka dance ai wannan in an yi kaza kaza ne sai ka ja ce mhm uhm, kaga irin karatun da yara ba su sani ba kenan kuma karshen ta me bokanci ne a cikinsa amma sai aka ce maka lakani kaga sai aka sa mai wani sunan da baka sani ba to duk irin wa'annan karshen ta sai ka je ka fada cikin irin wannan ba haka ya faru ba kamar yadda imamu Allah laka iya kawo kissan na sha kawo wannan labarin wannan bawan Allah a imamu Allah laka iya kawo kissan a cikin karamatul auliya nasa mutum ne dalibi da malami malami yana karantar da shi madaran sunna sai bai wadatu da sunnan ba sai wata rana sai je saurari wani malami dan bid'a sai ya ribace shi sai jefa mai shakka daga nan sai ya bashi wani lakani lakanan nan da ya karanto lakanin sai wani dan kareren tsuntsu ya zo idan tsuntsun ya zo cikin dare sai ya hau kan tsuntsun sai tsuntsun ya tashi da shi sai kai shi wani waje wajen da yake kai shi fili ne kaman gadin ga ruwa korama na gudana ga kayan marmari ga abubuwa iri-iri shikenan wannan bawan Allah da ya fara gana haka sai yake tunanin ai aljanna yake ciki shi kenan sai daina zuwa masallaci ya daina zuwa wajen akara makallawa neman ilimi a ah, to malam yana bibiya sai ya ga baya ganin wannan ɗalibin sai ya tambaya ya ce wane fa sai aka ce mai yana nan ba na ganinsa sai ya ziyarce shi sai ce wani me yasa ka daina zuwa karatu me yasa me ka daina zuwa masallaci sai ce ai shi yanzu aljanna yake sallah aljanna kake sallah yace eh shi yasa baya zuwa duniya <laughs> yayi sallah ku ne masu sallah a duniya shi aljanna yake sallarsa sai ce to ni ko zan so in ga aljannan nan naka sai ce to shikenan dare na yi malam ya tsaya tare da ɗalibi sai ga aljanin ya zo bi ma'ana tsuntsun ya zo dan kareran tsuntsu da malan da ɗalibi suka hau fau fau tsuntsu ya yi tashi ya tafi da su yana zuwa sai ajiye su a wannan wurin malam ya kalli wajen ya kalli wajen ya ce wannan ne aljanna ya ce eh malam ya karkada kai shiru to me zai sa malam ya fahimtar da wannan ya ce mai nan ba aljanna bane wannan ba Allah ya yarda shi dai ya ga abu kamar aljanna kuma a zahiri bayan da za ka ce mai ba aljanna ba ne ya yadda cewa ba aljanna ba shi kenan malam ya yi shuru can tafiya ta yi tafiya lokacin dawowa ya yi sai tsuntsu ya dawo sai ya ce ka zo mu tafi ɗalibin ke cewa malaminsa zo mu tafi tsuntsu ya zo sai ce a ka taɓa ganin mutumin da ya shiga aljanna ya fita ai Allah ya ce wa antum fiha khalidun ku dawwamammu ne a ciki to an shiga ya kamata in dawwama ciki bai kamata in fita ba sai ce ah, ba haka bane kaza malam yace ni ko fitir ba zan fita ba tsuntsu ya dinga haka da fuka-fukai dan ya tsorata su su zo su tafi malam yace sai na fara karanta ayatul kursiyu sai tsuntsu ya gudu kaga da man me kenan aljani ne da tsuntsu ya gudu shikenan sai ɗalibi ya juyo to akara maka lautu yanzu ya zama sai ce a ba komai ai matsaya dai haba ai zai dawo sai suka yi bacci suna farkawa sai suka gansu a wani katotan juji bola ba ne sun kwanta a cikin aljannan ba ne to kuma sun farka a cikin bola sai malam ya ce to ga aljannan ka da ka gani sai ɗalibi ya yi shuru ya ce to ya yadda ba aljanna ba ne bola ne bi ma'ana garin aljanu ne ko aka kawata mai da sunan ne aljanna to da haka Allah ya taimaki wannan ɗalibin ya fita daga wannan sharrin sauraro na guda ɗaya fa aka tasirantu da shi ya tasirantu ya fara cikin wannan matsalar to dalilin da yasa ka ga magabata sukan tsawatar akan irin wa'annan saboda zuciya ba ta da kashi in ji malam bawashi ko yanzu nan za ta iya ribatanka ka fada cikin wannan matsala Allah sa mu dace sai malam ya ci gaba da cewa qala al-hasan al-basri imamu al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a babban tabi'i daga cikin tabi'ai wanda yana daga cikin wanda suka ga sahabbai kusan ɗari biyar kasan wanda ma ya ga sahabi ko da guda ɗaya ne shi bambancinsa daban su a wannan lokacin in sun ga sahabi wai mamaki suke oh yanzu wannan fa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai su ce irin shauƙin yanda suke shauƙin ganin manzon Allah sai ta mamaki yanzu fa wannan fa ya ga manzon Allah suna girmama sahabbai su kuma wa'ancan da suka zo bayan tabi'ai tabi'u tabi'ina in sun ga wansu sai su ce oh yanzu fa ga sahabi wani oh masha Allah ka samu daraja wato irin girmamawa kamar kai ne a ce yau kaga a ba zan ce mai manfa ba <laughs> sai dai in ce kai a ce kaga eh gwamnan Kaduna ko kaga irin mutane za su dinga mamaki yanzu wani yana ganin gwamna da kai lalle kana da wani matsayi ko irin zaka zama abun ban mamaki ana ga to haka ne fa saboda sahabbai akwai mutanen da suka fi su babu saboda haka idan an ce wani ya yi mu'amala da sahabbai za a yi ta mamaki saboda darajar da sahabbai suke da su mutanen da Allah ya ambace su a cikin Qur'ani har tashin kiyama a ce kuma ka yi mu'amala da shi ba dole a dinga mamakin ka ba oh ka samu daraja to Hassan al-Basri yana daga cikin wanda suka halarci sun ga sahabbai masu dimbin yawa shi wanda yayi rayuwa da Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi malamai sun tabbatar da fasikancin hajjaj amma ba su kafartar da shi ba duk da barnan da ya yi ya yanka dewa daga cikin mutane har tabi'ai sa'idu bin jubair wanda ya fi kowa sanin tafsiri daga cikin tabi'ai ɗaliban abdullahi dan abbas hajjaj ne ya yanka shi sannan abdullahi bin zubair bin Awwam yaron farko da aka haifa a garin madina yaron jikan sai abubakar kenan ko asma'u binti abi bakr siddiq ita ta haife shi yaron farko da aka haifa a madina hajjaj ne ya kashe shi bal asar ya inganta kamar yadda imam tirmidhi ya kawo shi a cikin jami'insa imam bin albani ya tabbatar da ingancin wannan asari hajjaj bin yusuf thaqafi ya kashe mutane daga ciki akwai sahabi dubu ɗari da ashirin mutane dubu ɗari da ashirin to wata rana da hajjaj ya gina katafaren gida Hassan al-Basri yana so ya mai nasiha saboda za zamu manzo Allah ya hana yi wa shugaba nasiha a fili in zaka mai manzo Allah ce ka je ka same shi daga kai sai shi sai ubangijin da ke kallon ku yana zuwa ya shiga fadan Hassan ah, Hajjaj ga shiga Hajjaj sai ya ce Hajjaj ka ji tsoron Allah dukiyan al'umma ka kwashe ka gina irin wannan katafaren gidan gobe kiyama me zaka ce wa Allah idan ya tambaye ka akan wannan Hassan da basu ya juya ya tafi sai Hajjaj ya fito cikin fadarsa ya za a yi irin Hassan al-Basri ya gaya min irin wannan magana sai wallahi sai na yanka shi sai na kashe shi an san Hajjaj ku je ku kira min shi shikenan Hassan al-Basri ya koma ya fara karatu dan sako ya zo ce to hajjaj bana kiranka hasan al-basri ya tashi ya ce ba zai je ba sai ya tafi yana tahowa yana shiga fadawa suka dare saboda sun san karamin aikin hajjaj ne ya kashe sahabi balle tabi'i ina fata an gane sai suka dare shi kuwa yana shiga sai ce ya ilahi ya waliya amri ij'al naqmuhu bardan wa salaman alayya kama ja'alta naran bardan wa salaman ala ibrahim ya ubangiji ya majibincin al'amarina ka sanya fushinsa sanyi da aminci a kaina kamar yadda ka sanya wuta ga annabi ibrahima alayhi salatu wassalam sanyi da aminci duk fadawa suka dare a hassan al-basri na shigowa ko sai Allah ya jefa kwarjinin hassan al-basri a idan hajjaj hajjaj yana zaune ya tashi suka ƙara darewa sun zaci zai yi danyen aikinsa ne da ya saba sai ya taso jikinsa na kyarma a kar makalla sannu da zuwa sannu da zuwa zauna mana ya rude ma ya rasa ma me zai cewa a kar makallahu sai ce na ji an ce ka kira ni ne sai ya rude sai ce ba komai ka tafi a al-Basri sai ya juya zai tafi a sai wani bafa da ya zo kar makalla salamu alaikum <laughs> salakai a kar makalla makallawa da sake kafin ka zo ga abin da hajjaji yake faɗi da ka zo sai bayanin sai canza amma fa da ka zo na ga bakinka na motsi ya karma kallon ko za ka gaya min ka faɗi <laughs> sai ce to ga addu'ar da na yi malamai suka ce dalilin da yasa Allah ya kare Hassan al-Basri daga sharrin Hajjaj saboda yayi aiki da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyatan duk wanda yake so yayi wa shugaba nasiha kada ya fito fili yayi falyakhudh bi yadi ya je ya same shi kai da shi sai Allah da ke ganin ku wal yansahu ya mai nasiha fa in qabila in ya karba daidai wa illa in bai karba ba faqad adda allazi alaihi kai a matsayinka na malami ka sauke haƙƙin da Allah ya daura maka malamai suka ce saboda yayi aiki da wannan hadisin sai Allah ya kare shi saboda ai Allah ya ce wa in tuti'uhu tatadu in kuka yi wa manzon Allah biyayya Allah zai shiryar da ku Allah bai shiryar da Hassan al-Basri ba bai kare shi ba ya kare shi daga sharrin wa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi to kaga wannan yana nuna maka tsantsan bin sunna yana daga cikin abin da ke kare mutum daga me fitina na me zamani Allah sa mu dace to Hassan al-Basri malam yace rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama yace al-hakimu la yumari wa la yudari mutum mai hikima mai ilimi mai basira shine mutumin da baya musu baya kai da komowa a magana bi ma'ana yana wa mutane irin ba'a baya ba'a hikmatuhu yanshuruha iliminsa yana yada ta ne in kubilat hamidallah in an karbi ilimin da ya yada sai gode wa Allah wa in ruddat in aka ci karban ilimin da ya yada hamidallah duk da aka yi ƙara gode wa Allah saboda ya san ya isa da me ya yace to mutum mai hikima kenan mai ilimi shine mutumin da idan ya faɗi ilimi aka yi amfani da shi ya gode wa Allah in ya faɗi ilimi aka ce ba a yadda ba ya ce alhamdulillah ba kuma ya koma yana mai kumfan baki ba ya ce wannan shine mutum mai ilimi to Hassan al-Basri kaga yana baka ka'ida yanda zaka mu'amalanci mutane sai malam yace waja'a rajulun ila al-Hasan sai wani mutumi yazo wajen Hassan al-Basri fa qala sai yace wa Hassan al-Basri ana unaziruka fi din ni zan yi munazara da kai a addini zan yi jayayya da kai zan yi debate da kai akan addini fa qala al-Hasan sai Hassan al-Basri yace masa ana arabtu dini ni na riga na san addini na fa in balla dinuka fadhhab fatlubhu kai in addinin ka ya bata ka je ka nemo ni na wada ma akwai shi bana bukata kaga sako ne ya isar masa ko ni bana shakka akan me addini na kai ne kake shakka saboda ka tunda naka ya bata ka je ka nemo amma ni na wada ma akwai shi kaga wannan ka'ida ne ya baka saboda wani Karshen ta wajen neman kiba sai a nemo mai rama in ba ka da musamman waɗanda suke ‘yan bidi'a baki ne kawai suke da shi ba wai tsuran ilimin ba ne sai dai mai baki da hargowa yanzu nan in ya ɗauko wannan sai maida maka da shi baki fari ne sal amma sai ce ma baki ne to har ya iya gamsar da wa'ansu da suke gefe haka ne wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a iya magana akwai sihiri shi ne ake kira sihirul kalam wani idan ya yi twistin ɗin magana wallahi sai ka dade baka gano abin ba to shi yasa ake taka tsantsan da sauraron irin wa'annan saboda zai iya jefa ka cikin matsala ina fata an gani to a nan Hassan al-Basri ga abin da ya ce shi sa sai ce wa'alam ka sani anna dina huwa taqlid ka sani cewa addini shine التقليد أنا أي الاتباع بم كرنتر وهو manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam dalilin da yasa muka ce maka at-taqlidu anan al-ittiba sai ce wa taqlidu li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam daban karantarwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suke da umarnin manzon Allah da kuma fahimtar sahabbai haka suke saboda nafsi na qur'ani da hadisan manzo Allah duk sun yi nuni akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sataftariqu ummati ila 73 firqa al'umma ta za ta rabu kashi 73 kullu fi nar dukkan su suna wuta illa wahida banda guda daya kila wa mahiya aka ce wacce ce ba ta cikin wuta ya ma'aikin Allah sai ce hiya misla ma ana alaihi al wa ashabi sune kwatankwacin wa'anda suke bin abin ni nake akai yau da sahabbaina kaga me manzo Allah bai ce shi kadai ba sai ya ce da wa da sahabbansa sannan ga nassi na Qur'ani sai Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin yaki bin tafarkin mu'minai sahabbai kenan sai Allah ce nu wallihi ma tawalla zamu jibanta masa abin da ya jibanta wa nuslihi jahannam in ya mutu a haka bai tuba ba Allah ce zamu shigar da shi wutan jahannama wa sa'at masira kuma makomarsa ta munana kaga anan nassi ne karara Allah ya yabo abinda sahabbai suke akai to saboda haka idan kana so addinin ka yi kyau kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya ce ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kada ku kirkiro an riga an wadatar muku duk wani abin da za ku yi in dai na ibada ne sahabbai sun riga sun yi sai dai ku yi me koyi da su kuma duk tsoron Allah ku ba za ku taba kai su ba kuma duk imanin ku ba za ku taba kai su ba duk san ku da alkhairi ga al'umman manzo Allah ba za ku kai su ba sai dai ku yi me koyi da su saboda sun riga sun shuɗe sun gabata ba za a taɓa samun al'umma irinsu ba saboda irin darajar da suke da shi nizar da suke da shi da falala na ganin manzan Allah ko da na sakon ɗaya ne duk wanda ya ga manzan Allah ko da na sakon ɗaya ne ganinsa kawai ya fi duk wani malami na duniya duk ilimin da malamin ne yake da shi kuwa saboda darajar wa ganin manzan Allah kai sallallahu alaihi wasallam kaga ko ba karamin ni'ima bace ganin manzan Allah kadai wanda ya ga manzan Allah ya yi imani da shi to ko da na sakon ɗaya ne sannan ya mutu ya fi duk wani malami na duniya duk alkhairin da ya yada wa al'umma ya fi shi daraja ya fi shi alkhairi saboda manzan Allah ya ce khairun nas a cikin mutane wanda suka fi kowa alkhairi karni wanda suka yi rayuwa da ni kaga waye tabbatar musu da wannan alkhairin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace summa allazina yalunahum sa'annan wa'anda ke bin su a baya yace summa allazina yalunahum sa'annan wa'anda suke bin su a baya kaga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina sune thalathatu qurunil mufaddala karnoni guda uku da aka fifita su akan dukkan karnonin da muke ciki babu wani karnin da ya kai wa'annan karnonin guda uku daraja kaga kenan idan kana so ka fahimci addini to ka bi su sai ka samu dacewa Allah sa mu dace saboda haka anan zamu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk